hakika akwai abubuwa da dama da muke ganin idan za su yi aikace wannan zai tabbatar da wannan ikirari na farko shine a tabbatar ba a yi amfani da kuɗi ba a tabbatar cewar ba a yi amfani da wato 'yan daba ba wa'anda za su kawo tashin hankali ranar zaɓe ko kafin zaɓe ko bayan an gama zaɓe sannan na uku a yi ƙoƙari a ga cewar jam'iyyar hamayya har ita ne gwamnati ejen ejen da za su sa a akwatuna ba mutane da za su kawo tashin hankali ko kuma waɗanda za su yi biris da ƙa'idodi na zaɓe da hukumar zaɓe ta shimfiɗa ba sannan ya zama wajibi a yi ƙoƙari na hudu a ga cewar ba a yi amfani da jami'an tsaro ba wajen ranar yin zaɓe. ire-iren irin waɗannan abubuwan su ne wanda a zahiri idan aka kawatar da su za su sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya wannan kuma abu ne mai yiwuwa dama kamar yadda muka faɗa a baya cewar wato idan aka samu haɗin kai da fahimtar juna a tsakanin 'yan siyasa waɗanda a cikin muke cewa political practitioners da kuma cikin hukumar zaɓe a wato electoral managers kenan wanda su ne suke tafi da al'amuran da ya shafi zaɓe da dokokin eh, eh, da ake yi na zaɓe idan aka samu haɗin kai da fahimtar juna sun kuma yadda a yi zaɓe wanda yake tsakani da Allah kamar yadda ake a kasashen duniya yan Allah ya damna zaton cewa wannan kirarin ne ta jam'iyyar APC ta yi za a iya zaɓe lafiya kuma a gama lafiya.